Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. talaka na yin shi ko sarki kake bai da hukuma. ibada ma mutane guri. Azumi ya tafi kenan. Ya ba su lada tari tari. Azumi ya tafi kenan. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri, ya wurin naku. Lafiya da ina jin ka fara magana da karfin ka dan kana ga Kwarai kuwa na fara jin kaishin shinkafa. Ka fara jin kaishin shinkafa da dage dage. Gaskiya da jarmiya. <laughs> Ah, azumi an kawo ƙarshe. Eh, Allah sarki. Mm, a yi yau, a yi gobe, a yi jibi ga shi ke dan kuma za a ƙare. Haka ne, mm. Allah ba da ladan ibada. Amin sun summa amin. Allah kar karba addu'o'i, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu, mu kuma a Najeriya da muke fama da matsalolin tsaro. Allah ya kawo ƙarshensa. Amin, amin summa amin. To baba yau ma kamar yadda muka yi mako da mm. aka ista yau ma ana cikin bukukuwa ko? Haka ne. To gaishe-gaishe ne muka samu na musamman domin gaisuwar sallah za mu ce duk da yake ba a shiga sallah ba ko? Haka. Ai saura ah, kiris ne. Ga mai tsawon rai. Gaskiya ne haka yake. <laughs> to bari mu buɗe zangon da miƙa gaisuwar fata alheri da barka barin ce barka da sallah da yake barka da sallah haka dan ne eh, hmm. eh, eh, to a wuni gobe ko gobe ko jibi yawa to ga mama kyauta wacce aka fi sani da microorganism da iyalanta a ɗan goma kafancan da Hajiya Aishatu Mahuta a Malali Kaduna, sai Hajiya Habiba Rabi'u Bako da Hajiya Aisha Abdu Bako ta gidan rediyon tarayyar Kaduna da iyalanta. Gaisuwa ga Buhari Awwalu da iyalansa a Malali Kaduna sai Hadilu Ahmed Getso da iyalansa. Gaisuwa zuwa ga Muhammadu Suleiman da matarsa Nafisa Suleiman da iyalansu gaisuwar sallah ga Inspector Shu'aibu Musa ɗan sandan Najeriya. Sai mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Ma'azu. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Malam Sa'idu Godidas da Sheikh abubakar imam gana da iyalansu sai mai martaba sarkin da alhaji usman bilyaminu othman da al'ummar garin da baki ɗaya. gaisuwa zuwa ga alhaji garba abdulkadir shugaban al'ummar jos da hajiya jummai abubakar gimbiyar das da alhaji aliyu bello a garin lafiya sai aliyu ilela gayam da malam sani mudi da iyalansa gaisuwar fata alheri zuwa ga Malam Musa wada da daukacin al'ummar garin Yalwan gindin akwati a barikin Ladi jihar Plateau da fatar an ga wannan rana lafiya. To a bangare na kuwa za mu faro gaisuwar a bari ya huce da kuma na barka da sallah zuwa ga sarkin zango kuma sai alhaji umar faruk sa'id da sarakunan da ke karkashinsa da wazirinsa injiniya alhaji abu dugu sai kuma babban limamin jihar ashanti sheikh abdulmomin harun da kuma mai martaba sarkin wangarawan kumasi alhaji ahmed ibrahim watara da alhaji ibrahim abdulrahman sarkin musawan ashanti da alhaji baba muhammad aliyu alawo sarkin yarbawan kumasi kenan sai kuma shek abdulwado da harun za'imul harkatin tijjaniya da kuma alhaji hussain harun ofa da mataimakin shugaban izala a ghana sheikh muhammad kamil da jama'arsa sai kuma magajiyan kumasi hajiya maimunan nunu da jama'arta da ahalin gidan tufa na kumasi da arewacin najeriya da alhaji waziri da mai ɗakinsa hajiya mai tuwo ina yi sai kuma ahalin gidan cacaca a kumasi da kuma galadiman fulani na ashantirijin malam ali fulani da alhaji usman mijin umma galadiman sarki zango kumasi da alhaji tijjani babal wa'iz sai kuma alhaji abdullahi alibari nkoswahini da alhaji habibu mutawakil sarkin dandawan ashanti da nuruddin abubakar ali shugaban matasan hausawa a birnin kumasi da kuma alhaji jafaru dan ma'azu sarkin dawaki mai tuta da alhaji sanusi gwalle marafan Kumasi. sai kuma sha'aibu mb suleiman shamakin sarkin zangon ashanti da alhaji suraju hassan chairman na eldes sai kuma alhaji yusuf kure turakin kumasi da hajiya sa'a mai furan aljanna da alhaji lukman mai lux spring water sai kuma hajiya mata mai shinkafa da wake a yalwa a kumasi da alhaji musa shekayi da uwar gidansa hajiya a sama'u da fatan an tashi lafiya kuma ana jiran sallar karama amin su amin maganar ta zo ba za ni bar a bari ya huce da barka da sallah ga abubakar junaidu da profeso iy shehu ambasadan najeriya a rasha sai dr safiya ahmed nuhu ambasadan najeriya a romania da Amiru Abdulmajid babban jami'in shige da fici na Najeriya a nan ofishin jakadancin Amurka da ambasado Hassan Mohammed Hassan Gaisuwar a abar ya huce zuwa ga Ayuba Bafin Latani na unguwar 'yan majalisa Afo Abuja da hakimin jeka da fari Alhaji Abdullahi Doma sai Farfesa Namala Kyaftin Amuga da awwal Adamu na hukumar kiyaye aukuwar hatsira Road Safety a Gombe gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malam Ya'u na gidan rediyon Jalingo a Taraba da Dr. Ibrahim Jalo Jalingo sai Musa A. Isa S.A. na shugaban Jibwis da Shafale Kefi da Alhaji Tukur Diggi na unguwar 'yan majalisa Abuja. Gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Sheikh Abdullahi Balalau da shugaban murya talaka Zaidu Bala kofar birnin Kebbi da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar abar ya huce da ta barka da sallah zuwa ga Malam Jamilu Baba mai dalla-dalla da Khalifa Sheikh Yahya Aminu Shukura akra da malami mai kamar minista Alhaji Busari da Malam Muhammad Mahi Yahya Amin sai kuma Alhaji Yahya Amisu Bako sarkin zangon akra da sarkin Kwashima Alhaji Imrada Bila Ango da mai martaba Alhaji Kabiru Kadir English sarkin Hausawa na birnin akra da Hajiya Hausatu Baban Babani da sarkin zangon tuta alhaji lawal garbe da alhaji yusuf mai zango accra newtown sai kuma alhaji umaru baba isa sarkin wangarawa mamobi da alhaji tanko ibrahim ali sarkin kado da alhaji sa'idu hassan luis sarkin zabarmawan nima da pro umar tanko sarkin zabarmawan accra da alhaji musa yahaya yandu sarkin zabarma na abeka da alhaji Fusaini ibrahim sarkin akutima sai kuma alhaji saidu barmo da dan uwansa alhaji adamu barmo boss da kuma malam salisu adamu bako da malam imurana adamu bako marafan zango da malam anyas adamu bako da malam baba adamu bako da kuma malam sa'adu adamu bako da alhaji isaka sa'id songnaba da alhaji papa angola caman masu watsa shirye-shiryen hausa a ghana to sai kuma gaisuwar a bar ya huce zuwa ga alhaji garba dan gida chief executive na newsweek kaduna a nigeria da alhaji abdulnasir katsina nigeria da alhaji sanusi da alhaji sani di awal kaduna da fati garba lore zamfara da alhaji kabiru na shiyar rumji burno a nigeria da kuma alhaji musan garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya da murtala a rigasa kaduna da malam ibrahim mai wankin hula a godiya a garin gimba da ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi da abdullahi lala stela kaduna da nasiru mamman dan nesa zuru da dan asabe mai fata ya wuri kebi da alhaji najibu mustapha bawa tsafe da mai kala-kala kwara da kuma kabiru kwangila zaria da fatan sun tashi lafiya allah ya karba mana ibadu da muka yi amin suma amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko kaɗan kwa bari mu dire a nan da mika gaisuwar fata alheri ta ya huce da kuma barka da ganin ƙarshen azumi ga alhaji isa dantala shehu sarkin namaran da shehu abdullahi jegebe turakin jegebe da abdulkarimu da yabo a birnin kano sai alhaji mika'il shagarda obalande lagos da alhaji bello datti unguwa olamegoji lagos sai alhaji ado shu'aibu dan sudu Legas da alhaji lawal mani yaba Legas da alhaji aminu gwadabi Legas sai hajiya binta modibo inuwa a kaduna da hajiya ladi sabi hamidu a kaduna sai magajin rafin kwantagora alhaji hassan sani kwantagora da alhaji salisu ba shan kai sarkin fulanin shagamu allah ya sa ba shan kai hakan nan ba haka ne ba shan kai da alhaji abdullahi ata kano da fatan sun yi sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. a mun sun amin amin. Zuciyar masoya yau akan so take hasashe. tun Tuntube shi ba shi sa so ya zan gushewa zuciyar masoya yau kan so take hasashe tintibi na harshe ba shi sa so ya zan gushewa zuciya da rauni jamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni shi yau an yi da bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa suna dare. so akan yi tarko don ya zama an yi tumbikewa. ni na saka safa. gashi yau kaye warwarewa babu tausayawa zuciya ba ku yin jinawa babu adawa, rai abin san sakai tarewa sai To da yake yau wannan shiri ne na musamman domin sallah duk da yake dai ba yau ce sallah ba ko ba. Eh kamar yadda na faɗa a baya saura kiris saura kiris daga mai nisan kwana. Haka. <laughs> to baba labarin da zan baka yau na wani bafin latani ne da ya je wajen da ake wa'azi kamar to yawwa bayan an sha ruwa ko? Eh. ya je bafin latanin ya je inda aka taru a eh. wajen wa'azi. Na'am. Sai kawai sai aka ga Fulatani yana ta kuka, yana ta kuka, yana ta kuka. Yo Allah. <laughs> Sai mutane <laughs> eh. suka rasa abin da Oh, eh, eh, eh, ya sa bawa Allah kuka ya sa ba bawa Allah kuka sai suka ga kamar ko wa'azin nan ne ya shige shi <laughs> ya ce wa kuka baba sai aka tambayi hullo menene ya faru ne sai bafulata latin ya ce kai shi fa ba wa'azin nan ne fa ya sa shi kuka ba to bai sa shi kuka <laughs> wai shi malamin ne duk lokacin da ya juya ya kalli malamin malamin ne yake sa shi kuka domin <laughs> Wani ya kalli malamin, wani sai gemun malamin ya tuna mishi da akuyar shi da ta mutu. La ka ila illa la. Kai a rawun lari da wani A'a. malamin ya tuna mishi da da da akuyarsa. Da akuyarsa da ta mutu Awa wai da kirki ba ba sauraron komi oyo Allah oyo Allah shi ke sa ni kuka wanda bai gyara ba gaskiya <laughs> Eh, eh, ya Allah sauki to eh. Allah ya sa Allah baibaita mana amin Allah baibaita mana Allah nuna mana ta dumba dumba dumba da to na da maju da na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri baba sai mun zo yawon sallah ko eh kware kuwa za mu je za ki zo shan fura aljanna a ne wa kai ga madan da tsinken tsinken eh. tsinken sa safute a aljihun mu ai shi ne <laughs> yawa zumunci ya ɗan uwana har ke zumunci musamman wajen